فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين sai Allah ya saka musu da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu saboda imaninsu da yardarsu da gaskiya za su zauna a cikinsu har abada wannan shi ne sakamakon masu kyautatawa wajen bin su ga gaskiya da juyawarsu gare ta ba tare da wani dabaibayi ko sharaɗi ba.